Ba ga haramta ziyara ga ɗaurarru, hukumomin kula da gidajen yari da kuma gyaran hali na Najeriya sun ce suna ɗaukar matakan da suka kamata musamman batun nan na samar da tazara a tsakanin al'umma da kuma ginda sharuɗa ga lauyoyin da ke muradin ganawa da waɗanda ake tuhuma. Malam Musbahu Lawan da ke zaman kakakin hukumar a jihar Kano ya yi ƙarin haske game da matakan zamantakewa tsakanin ɗaurarru. Idan za su yi alola yanzu kafin ma su yi alola sai sun fara sa wannan sanitizer din sun wanke hannunsu sannan su daura alola haka zalika a cikin dakunan su ba za su shiga cikin daki ba shi ma sai sun wanke hannayensu sannan za su shiga daki haka zalika idan suna za su shiga ban daki ko sun fito daga ban daki shi ma sai sun yi wannan idan an kawo mutum sabo ba a cuɗanya shi da ragowar wanda suke ciki akwai wato reception cells da aka ware guri ne wato wanda duk wanda aka kawo shi daga kotu da farko kafin ma ya shiga sai an sa masa sanitizer ya wanke hannunsa an kuma gwada temperature sa an gani ga likitoci na a gurin sannan idan ya shiga ciki kuma aka zalika za a ware shi a sa shi a wannan wato reception cell din sai ya yi kwana bakwai wanda kuma likitoci suna kai kawo a kansa domin a kiyaye faruwar wannan abu da ya addabi duniya. Ita ma hukumar 'yan sanda ta Najeriya ta ce tana ɗaukar nata matakan domin kare waɗanda ake tsare da su a ofisoshin 'yan sanda daga wannan cuta ta corona. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa ke faɗi. Tuni kowanne baturen 'yan sanda an bashi umarni duk waɗanda suke a kulle wanda laifukansu ba manyan laifuka ba ne an ba da belinsu amma manyan laifuka da suka haɗa kamar da kisan kai fashi da makami ko kuma faɗe waɗannan su ma kansu ko mutum aka kawo da waɗannan laifuka sai an tantance shi tukunna kafin ma a kulle shi to wannan abu doka da aka kawo ya kawo mana sauki a cikin aikinmu yanzu yawanci ma sarɗin namun ba mutane lungu da sako da suke cikin jihar Kano jami'anmu na lafiya sun je kowane police station sun sanar da su abin da ya kamata a yi muna bi muna dubiya duk wanda aka kawo za a kulle shi ma da laifi da wannan manyan laifukan sai an gwada akwai masu gwaji suna nan sai an gwada shi sannan kuma duk wasu ka'idoji ana bi haka zalika wajen karɓar karan ma akwai yadda idan mutum ya zo zai shigar da kara tsakaninsa da mai gabatar da kara akwai inda zai tsaya ya shigar da kararsa haka zalika mun raba lambobin wayoyi wanda yawancin ma mutane ta korafi ma kira suke daga gida su sanar da mu abubuwan da suke faruwa hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar malamai ta jihar kano kinana ta kiranta ga hukumomi su ƙara ƙaimi wajen kare al'umma daga wannan annoba ta corona. wata takardar bayan taron majalisar karkashin jagorancin malam ibrahim khalil ta bukaci jama'a su kiyaye sau da kafa shawarwari da sharaɗan masana kiwon lafiya akan wannan batu na coronavirus baya ga zage damtse wajen gudanar da addu'o'i na musamman domin neman allah ya kawo ƙarshen wannan ibtila'i na annobar corona haka zalika majalisar malaman ta kano ta bukaci hukumomi su tallafawa masallatai da kayan kariya domin kiyaye lafiyar masallata yayin da majalisar ke jan hankalin jama'a game da illar jita-jita game da wannan hali da aka tsinci kai ta nemi mawadata a cikin al'umma su ƙara ƙaimi wajen tallafawa raunana a wannan lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.